Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Muhammad Rabi Mustapha kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Muhammad Rabi Tech. A bidiyon mu na yau shine zan nuna muku yadda za ka canza background ɗinka na keyboard. kasancewar a baya na yi wani bidiyo akan yadda za ka canza background ɗinka na whatsapp sai mutane da dama suke tambaya ta muhammad rabiu mun ga wannan bidiyo bidiyo ya yi kyau sannan ya kamata a yi mana wani bidiyo na yadda za ka canza background na keyboard ɗinka sai na ga ya dace na yi wannan bidiyon domin na nuna muku yadda za ka canza background ɗinka na keyboard Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyon ina roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel ba da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Kai tsaye mu je ga gabatar da bidiyon. Abu na farko da za ka yi idan kana so ka canza background ɗinka na keyboard kafin mu je kai tsaye bari na ɗan nuna muku wani misali Kamar yanzu misali bari ku ga, idan kun kula za ku ga na shigo ga nan na shigo WhatsApp ɗina kamar haka. Idan kun kula za ku ga keyboard ɗina in kun duba za ku ga fari ne babu wani background da na sa. Za ku ga gaba ɗaya nan wajen ga nan duka fari ne wajen. To a bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda za ka canza background na keyboard ɗinka ka sa hotonka ko hoton budurwarka ko dai wani hoto da kake so. Abu na farko da za ka yi misali zan nuna muku wasu hanyoyi ne guda biyu zuwa uku. Abu na farko da za ka yi hanya ta farko da zan nuna muku ita ce kamar yanzu misali za ka zo ka shiga cikin setin ɗin wayarka kamar yanzu misali Kamar yanzu misali in kun kula za ga wannan shine setin dina ɗina, za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taba shi za ka yi ƙasa ne, za ka yi can ƙasa za ka je wani waje da aka sa system ga shi nan. In kun kula za ga nan ne aka sa system, za ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi za ka yi sama ne, kun kula za ku ga ga wani waje nan na farko nan wajen ga shi nan za ka zo ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi abinda za ka yi a nan wajen za ka zo ka shiga nan wajen ga nan. nan wajen za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi za ka zo ka taɓa nan inda ka sa gboard ɗin nan za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi za ku ga gashi nan nan wajen na ukun nan gashi nan inda ka sa team ɗin nan gashi nan za ka taɓa shi kamar haka idan ka taɓa shi idan kun kula za ku ga wani waje nan da aka yi tik ma'ana wannan shine kamar background ɗina na keyboard idan ina so zan iya zaɓar wani a nan wajen in canza. To kasancewar ni na hotona nake so in sa ko kuma na hoton budurwata ko na hoton dai wani dai abu. Ba wannan wanda suka bani zaɓi ba a nan wajen. Zan zo na taɓa nan wajen gashi nan mai alama plus ɗin nan, nan wajen zan taɓa shi kamar haka. Idan na taɓa shi zai kawo mun nan wajen. Zan taɓa nan wajen ga wani waje nan da yake da yanka yanka guda uku zan taɓa shi kamar haka. Idan na taɓa shi zan yi ƙasa ne zan yi ƙasa a hankali zan zo na nemi galeri ɗina gashi nan za a ga an sa galeri foto zan taɓa shi ne kamar haka idan na taɓa shi in kun kula za ku ga galeri ɗina nan ya buɗe zan zo na zaɓi hoto na da nake so na saka a matsayin background ɗina na keyboard kamar yanzu misali bari na taɓa nan gashi nan kun kula ga su nan wannan hotuna na ne kamar yanzu misali bari na zaɓi wannan hoton ga shi nan za ku gani ya bani zaɓi iya inda zai iya fitowa a wannan keyboard ɗin na zan tsaya na ta daidai inda nake son ya fito min a wannan keyboard ɗin na gashi nan in kun kula za ku gani gashi nan na zagaye daidai nan wajen za ka zo ka taɓa nan wajen da aka sa nes ɗin nan gashi nan in kun kula za ku ga hoto na ya hau a matsayin background ɗina na keyboard To daga nan sama za ga ga yanayin haske nan misali za ga a kotu ya zo idan ina so misali zan iya ƙara shi. Idan ina so zan iya ƙara hasken gashi nan kun gani? Kun gani na kai shi ɗari to za ka dai sai ta daidai yadda kake so yadda za ka riƙa ganin madannanka da dai komai naka dai za a ta daidai yadda kake so. Gashi nan kamar ni yanzu misali zan bar shi a haka ne gashi nan. zan zo na taɓa, zan taɓa nan inda aka sa dan ɗin nan. Gashi nan zan taɓa shi kamar haka. Idan na taɓa shi za ga gashi nan zan zo na taɓa nan inda aka sa apply ɗin nan. Gashi nan zan taɓa shi kamar Idan na taɓa shi zan fita ne kamar haka. Yanzu misali bari na je ko cikin WhatsApp ɗina na nuna muku. Kun gani? Idan kun kula za ku gani ga wannan farin background ɗin da na da na cire shi. Na saka hotona a nan wajen. Kun gani? za ka ga hotona ne. To hanya ta gaba da zan nuna muku ita ce kamar yanzu misali idan ka shigo nan kamar ko WhatsApp ɗinka ko dai wajen messages ɗinka kamar za ka yi tabin misali za ka zo ka taɓa nan gashinan nan wata waya za ta fito ma da wannan alamar setting ɗin wata waya kuma ba za ta nuna ma ba sai ka zo ka taɓa nan wajen dagugunan nan guda uku nan wajen kamar yanzu misali idan ta nuna ma wannan abun guda biyu ta fito ma da wajen setting ɗin nan ko kuma ta fito ma da wannan ɗagugunan to kana da dama guda biyu wadda za ka iya bi ta nan ka canza ko kuma ka bi ta nan wajen ka canza kamar yanzu misali gashi nan bari na nuna muku ta nan ɗin ku fara gani gashi nan za ka taɓa nan idan ka taɓa in kunkula kai tsaye za ku ga ya kawo min nan wajen in kunkula wannan hanyar ma kusan in ce ta bi ka bi cikin saitin ɗin wayarka wannan za ta fi sauƙi za ku ga kai tsaye ina taɓa wannan saitin ɗin za ku ga nan wajen ta kawo mu za a duba taɓa nan wajen inda aka sa gashi nan inda aka sa tim ɗin nan za ka taɓa shi kamar idan ka taɓa shi in kun kula za ka ga wannan shine background ɗin na wannan gashi nan wannan shine hoton da na zaɓa in kana so ka canza za ka zo ka taɓa nan gashi nan to kasancewar ni na riga da na sa ina so na dai ƙara nuna muku wata hanyar ce zan zo na taɓa nan ba zan ƙara yin back Idan na yi, to zan nuna muku ɗaya hanya ita ma ga ta nan ta farko. Ta biyun na nuna muku nan wajen setin ta ukun kuma zan nuna muku ta wajen ɗagugunan nan. Za ka taɓa su kamar haka. Idan ka taɓa su in kun kula za ku ga gashi ya bani zaɓuɓɓukan wasu abubuwa. ga shi nan zan zo na taɓa nan inda aka sa tim ɗin nan zan taɓa shi kamar haka. Idan na taɓa shi kai tsaye za ku ga ya ƙara dawo da ni nan wajen. shi nan wannan shine ba giran ɗin da na riga na zaba ga shi nan. In ina so na canza zan ƙara taɓa nan wajen ne. Kamar yanzu misali shi nan zan zo na ƙara taɓa nan wajen yanka yankan nan guda uku. Zan yi ƙasa ne a hankali zan nemi gallery ɗin wayata. shi nan zan ƙara zuwa na zaɓi irin hoton da nake so na canza. Kamar yanzu misali, kamar yanzu misali bari na taɓa nan shi nan. Gashi nan misali yanzu bari na taɓa wannan hoton. Gashi nan zan sa hannuna zan saita iya inda nake so ya fito. Kun gani? Da na saita zan zo na taɓa nan inda aka sa nes ɗin nan. Gashi nan in ina so zan iya ƙara zaɓa yanayin hasken da nake so. Gashi nan misali kun gani? Kun gani za ka sassaita daidai ya yayi ma yanda za ka riƙa ganin madannan naka sosai. Kamar ni yanzu misali gashi nan haka yayi mu. gashi nan zan taɓa nan inda aka sa dan ɗin nan zan taɓa shi kamar haka idan na taɓa shi zan zo na taɓa nan inda aka sa apply ɗin nan to idan kun kula za ku ga na ƙara canza background ɗina farko daga farin background na canza wani hoto na daga shi shi ma yanzu na ƙara canza wani kun gani wannan su ne hanyoyin da za ka bi cikin sauƙi ka canza irin background ɗin da kake so na keyboard ɗinka duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon muna roƙon waɗanda ba su taɓa alamar subscribe na wannan channel da su daure su taɓa alamar subscribe sannan su taɓa alamar ƙararrawa hakan ne zai ba su damar samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora sannan idan bidiyon ya burge ku muna so da ku taɓa mana like sannan ku yi comment sannan ku tura bidiyon ga abokanku domin su ma su gani su amfana mun gode Peace. Yeah.